كأنهن الياقوت والمرجان su waɗannan ‘yan matan na aljanna idan ka gansu kai ka ce ƙutu ne da murjani wajen kyau da haske.